يتبعون سبيلا فأولئك عسى الله أن وكان الله عفوا غفورا ومن يهاجر في سبيل الله ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله وكان الله وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا إن الكافرين كانوا لكم عدوا مبينا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 فإن كل مودثة بدعة وكل بدعة ضلالة والضلالة مرجوها إلى النار يوم مساء البركة shugabanni na wannan kungiya mai albarka musamman ɗaya daga cikin shugabanninmu kuma iyaye shugaba na gulma local government shugaban majalisar malamai shugaban agaji da sauran iyayenmu baki daya irin su malam zubairu gulma da sauran al'ummar da muke tare da su a nan da shi kansa mataimakin kunce sakatare na majalisar malamai ta argungu local government wato shine wato alaramma abubakar muhammad bayawa wanda muna tare da shi a wannan farfajiya uban gayya uban tafiya shugaban majalisar malamai ta argungu local government fadilatul doktor sheikh imam suleiman bawa argungu muna tare da shi a wannan farfajiya da kuma wato uwayen gayyata suka yi wannan gayyata na wannan aure auren da aka kulla tsakanin a wannan ango mai suna na a wannan aure da aka daura da tsakanin malam umar murtaba oke malam murtala usman gulma da kuma amaryarsa ita ce malama mufida a nan cikin garin gulma muna addu'a Allah ya sa albarka a cikin wannan auren malama mafida da mai gidanta Allah ya sa musu albarka cikin wannan auren yan uwa masu albarka idan ba manta ba wannan rana ta asabar ita ce rana ta shidda ga wato watan zirhijja hijira ta a ashirin ko ashirin ga watan zirhijja a hijira ta annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga makka zuwa madina a dubu daya da dari hudu da arba'in da bakwai wanda ya yi daidai da shidda ga watan shidda miladiya haihuwar annabi isa da maryam isaha shekara ta dubu biyu da ashirin da shidda muna roƙon allah ki muna jagora kuma Allah ya kaba mana wannan aikin kamar da kuka sani wannan gayyata asali gayyata ce da aka babban babban malaminmu fadilatu doctor Sheikh imam suleiman bawa argungu gabanin malam ya zo mu ma an ce mu dan ce wani abu alhamdulillah a darasin da nake so mu yi magana a kai wato shine turkun wato jaliyatun turqun jaliyatun lil barakati fi ibadatin nikah wato hanyoyi da suke janyo samun albarka a cikin ibada aure wato kamar da kowa ya sani shi dai aure tabbas abu ne mai albarka akwai hujjoji da nasoshi na shari'a da suka tabbatar da aure abu ne mai albarka to amma malamai suna tattaunawa waɗanne hanyoyi ne suke sa a samu albarka a cikin ibada aure suka ce fa'inan nikaha fil islam ibadatun azima wato shi aure a musulunci wata ibada ce mai girma wa sunnatun nabawiyyatun karimatun kuma aure sunna ta annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sunna mai daraja sannan shi aure wa sababin lihibzuddini wal irz aure wata hanya ce daga cikin hanyoyi da suke kare addinin mutum kuma suke kare mutuncin shi idan mutum ya yi aure to za ga ya ƙara darajar tabartabar addininsa na musulunci domin musulunci ya yi umarni da yin aure sannan ya ƙara kare mutuncinsa kuma walmustame ya kare society nasu ya kare wannan family nasu ya ƙara ɗaga martaba da darajar al'umma yasa za ka ga mu a ƙasar hausa ko da ba ka maganin musulunci ba musulunci yana da martaba yana da darajoji a gurinmu balle kuma alhamdulillah musulunci ya ƙara haska muna ya ƙara yada muna darajar aure galibi duk wata hidima da za a yi idan mutum ya yi aure ana gayyata ta a cikin wannan hidimar amma galibi in mutum bai aure ba in aka tashi wasu abubuwa ba a cika gayyata shi ba amma in ka yi aure duk abin da ya tashi to sai ka ji an ci a gaya muwa ne wato ka shigo cikin jerin gwanon mutane masu karɓa sunan mutane masu hankali da basira saboda haka wannan yana nuna mana martabar aure yana kare darajar addini yana kare mutuncin mutum yana kare darajar wato mustame na al'umma Wani musulmi shi ne musulmi ya harisu su talabil baraka kullum ƙoƙarin musulmi wace hanya zai bi ya dace da samun albarka fi zawaji a cikin aure ne duk wanda ya yi aure abinda yake so auren nan da na yi yaya zai in dace da samun albarka shi ya samu na da ɗabi'ar ya aka ɗaura aure bayan an gama ɗaurin aure gabanin ango ya wuce inda amarya ko amarya ta je gidan miji to sai an zagaya inda dangi da yan uwa da malaman gari da masu hada aji a ce a zagaya su saya mishi albarka haka za ka ga an je gidan yan uwansa an je gidan wasu malamai na unguwa masu mutunci wayanda ake ganin su su yi horo ai wannan horon ma'anarsa su sami auren albarka don ƙarshe abinda za cewa Allah ya ba ku zaman lahiya Allah ya haɗa hankulanku Allah ya sa muku albarka to duk musulmi abinda a fatarsa in ya yi aure ya dace da samun albarka a cikin aurensa li'annan baraka domin ita albarka hiya subutul khair abinda ake ce ma albarka shine tabbatuwa alkhairi a cikin abu to wake sai yayi abu bai sa alheri ci wani abu idan aka ce albarka ana nufin subutul khair tabbatuwar alkhairi cikin abu wa ziyadatuhu kuma idan an ce albarka ana nuhin wannan abin ana fatar ya ƙara haɓaka ya ƙara yawaita duka yana daga cikin ma'anar neman albarka sannan wadawamuhu da dawamar wannan abin wayannan abubuwan su ne ake rihi da samun albarka to waɗannan hanyoyin da ake bi don samun albarka malamai suka ce na farko shine ƙawar lahi azzawajal. ana so ma'aurata su sa tsoron Allah maɗaukashe sarki gaba miji da mata kowannensu ya ji tsoron Allah Allah ya ambata mana a suratul talaq wa man yattaqillaha wa man wannan ayar ba sai mun tsaya mun fassara ta ba idan ana magana tsoron Allah ana yawan kawo wannan ayar da romanta da fa'idarta malamai suka ce fattakawa jin tsoron Allah a azaba asbabul barakati fi zawat shine mafi girman haye samun albarka a cikin auratayya wal aulad da samun albarka cikin 'ya'ya war rizki da samun albarka a cikin arziki akwai sahabin manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam abdullahi ibn abbasin Allah ya kara masa yadda yake cewa ya ga ja'alu lahu min kulli jikin makarajar wato abinda ake rigi da albarka a nan in mutu ya ji tsoron Allah duk wani kunci sai Allah ya sa maka mahita da zarar ma'aurata suka saka tsoron Allah mata tana jin tsoron Allah miji yana jin tsoron Allah a cikin zamantakewar aurensu to Allah yana fitar da su daga dukkan wani kunci da damuwa da matsala wanda ma'aurata sun ga shiga sa za ga alhamdulillahi yan uwa haɗa sunna yana daga cikin abin da muke alfahari da shi biyar ka gama yi aure sai ka ga yan rigingimu in sun taso cikin ɗan lokaci kaɗan sai ga an magace wannan matsalar ba tare da an yi ta hayaniya ana hari gido ba yau duk wanda aka ce ahadu suna ne ya samu matsala da iyali ne shugaban kungiya ya je gidan wannan matar ya ce a ba ita aka bashi ya kawo ta ba wani wanda zai ce a shi ta haka nan shugaban agaji wani ɗan agaji mata ta ba su tashi ya ce ka ɗan agaji ya ce mai da mai rayuwa to a ashe ga irin waɗannan ababen ba abin da ke jawo su sai sa tsoron Allah gaba saboda haka muna kira ga wayannan ma'aurata su sa tsoron Allah gaba abinda a tsoron Allah Allah ya tsara musu yadda za su gudanar da rayuwarsu da yi angon da ita mata malamai sai ta karantar da mu wasu bi wannan hanyar za su taimaka musu wajen samun kyakkyawar zamantakewa abu na biyu malamai suka ce tun warko a samu kyakkyawan zaɓi daga ma'aurata mace ya zama na ta aure namiji mai halin kwarai mai ɗabi'u na kwarai shi ma ya aure mace mai addini kowannen su a sami husu da ikhtiyarin zauji wa zauja ala asasin din sun yi auren su daga tushen addini manufar da yasa ya aure ta addini manufar da yasa ta aure addini wannan abin wallahi yana da matsar muhimmanci wallahi idan ka aure mace saboda addininta ta aure ka saboda addini to wannan aure yana da wahalar gaske a samu tsalace Allah bai bari Allah zai kawo muku albarka kama mai auren ku bi yadda wasu matsaloli ke bijirowa Allah subhanahu wataala ba zai bari su yi tasiri ba yasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa fazafar bi zati di yana magana da namiji in za ka yi aure ka ribantu da auren mai addini ta ribati ya daka hannunka ya ja ƙasa in baka samu mai addini ba ma'ana kinaya ce na ci bayan rayuwa da matsala da fitintinu waɗanda za ka haɗuwa da su in baka auri mace na addinin ka ba sanannan abu ne akwai masu aure don duniya kawai ya gaba ce kwalisa tana taya tana wasu abubuwa ya duniya wanda babu addini cikin rayuwarta kawai shi dai kwalisar ana taya ana karkata irji ana juya baya ana duniyanci shi aure ta irin wannan aure in kun duba shi ake ce ba auren bariki haka za ka yi da sun ce ai wannan auren bariki ne ba su zuwa ko'ina amma duk mutumin da addini ya birge shi ga mace ya ganta makaranta ko tana zuwa makaranta ko tana har da ƙur'ari, ko tana har da hadisai ya ganta ya ce yana son ta ita ba saboda addini ne ta ji tana sonai wallahi da wahala daga auren nan an samu matsala ko an samu matsala Allah yana kawo mafita a idan mun koma bangaren maza annabi sallallahu alaihi wasallam yace idza atakum man tardawna dinahu idan wanda kuka amince da addinin sa yazo gurin ku yana neman yar ku aure wa hulƙahu kuka yarda da ɗabi'a sai abu biyu kenan ga addini ga ɗabi'a kwarai sai annabi ce fa zawwujuhu zuhu ku aurar masa ƴarku, ku aurar masa ƙaunarku ku aurar masa yayarku ku aurar masa mahaifiyarku inda yana da addini yana da ɗabi'a ƙwarai. a nan <coughs> babban gasar da za mu a mu da ƙannanmu da yayyanmu da duk wata mace wadda a ƙarƙashinmu saboda Allah mu cire wa kanmu kwaɗai da ganin abin duniya da ƙaddara da mutum yake da ita da matsayi dai a wala mu bar kallon wannan mu tsaya mu kalli addini ne shin yana da addini yana da ɗabi'a kwarai wallahi in dai bai da addini bayar ɗabi'a kwarai in ka kuskura ka auren masa yarka ko ƙanwarka ko yayarka wallahi ka kai ta ga bala'i da musiba kuma wannan auren zai karanta albarka saboda tun farko ba a gina auren don neman albarka ba abinda aka gina auren don neman kuɗi auren an yi shi ne don kasuwanci auren jari kenan in gaji an ce auren jari auren ba ta auruwa ne ta sama mana kuɗi ta sama mana gida ta sama mana kaza to irin wannan zai yi wahala aure ya albarka hanya ta uku daga cikin hanyoyin da ke ja samun albarka a cikin zaman aure shi ne addu'a a dinga yin addu'a ana roƙon Allah subhanahu wata'ala sannan gabanin yi auren a ayi kokari yi istihara wal istihara tu az-zawaj a yi istihara gabanin aure wai wani yace a yin kaji ana magana istihara mutum da kuɗi eh da kaji an ce yariya an ce kace ai eh, ina so in zo in gabatar da kaina ga iyayenki amma dai ina baki shawara ki je ki istihara sai kaji ta ce ai kai ba sai ai ma istihara ba wato kana da abin duniya haka wata yare ta ce muni ta ce ai irin ka ba sai ai ma istihara ba kai kana yi kenan su sun dauka talaka ake wa istihara wallahi ba haka bane idan su aure albarka a sa addu'a gaba ya an sa addu'a gaba a yi istihara a nemi shawarar mutanen kirki akwai da cijai akwai shugabannin al'umma eh ka tambaye su baba eh, ka kula da wata yayyariya da ke fitowa unguwar nan yar gida alhaji alu mai zare eh wannan yariyar wata mai yan fara haka mai kuwan kantarwar haka eh, eh, eh, eh na gari ta na gari ta wannan yariyar ta bangaren hajiya tsibatu ta eh na gari ta to a ana baba dan duba yariyar ta rike so da mai ma aure sai da cije ce hmm, yariya ta kirki ce ai inda ka san tarihin kuwarta ai eh, mun tahe tare da kuwarta muna yara kaza kaza kaga abuwa ba baka tarihin ma mahaifiyarta ta kirki ce ana nuna ba sai ka aure azurka amma da ka ji an tabi mm, kai kai kai kai kai bari wannan yariya ai ai ba ta gada musulci ba to ka rabu da ita sama matsalan matasanmu ko shawarar ba su bai ko in mutum na neman mace bai ba neman shawara kawai shi abin da yake so mai kyau ke sa matashi zai iso ka islamiyya ya shiga ta bada ina son aure amma ina son fara doguwa wankan tarwada mai kaza ita ba doguwa ba ita ba gajera ba mai murya iri kaza to kai don Allah duk ina ruwanka da wannan yanzu a islamiyya za ka ta ta wannan ta inda ka ce a zaɓa mini yarinya mai addini mai ilimi mai kwatanta aiki da ilimi to sai a samu ma amma in ba irin ta kake ba kafin uku da aka ga Allah ina kira ga musamman matasanmu da za su yi aure da Allah in mutum zai aure ya tsaya ya yi addu'a ya yi istihara ya nemi shawarar magabata an ce la ya khibu man istakhara ba zai yi nadama ba duk wanda ya istihara duk wanda ya istihara ba zai yi nadama ba saboda haka duk Allah matasa muna kira gare ku ku istihara ku nemi zaɓi daga Allah ku nemi shawarwarin da tijai a azabu ga ɗiyan ƙwarai wayanda suke da uwayen ƙwarai wayanda za ku aure su ku more annabi sallallahu alaihi wa sallama ya yi muna kashedi da auren kyakkyawan mace amma kuma a gidan da babu tarbiyya ga yariya kyakkyawa amma gidansu ba tarbiyya mazala ya muna ahir da irin auren wannan mace ya kuma ta hada sunna wanda ka son kwanciyar hankali yana so rayuwa sai ce albarka a haiwa masa yaya na gari to wallahi ya tsaya ya samu yariya da tsatsa mai mutunci ta hanyar roƙon Allah ta hanyar addu'a da roƙon Allah wala ka gare mu malam ka azumin attanin alhamis wuce muna roƙon Allah ya dasa da mu da matan ƙwarin. muna ta roƙon Allah kuma galibin matan da muka aura duk ɗaliban mu ne mu muka tarbiyyace su muna magana da wani ya ce kai malam duk matan ɗin wallahi duk waɗanda na aura ɗalibai na da duka iyali na da na aura duk ni ni karanta da babu wata wanda aka ce a gehe ni ganta ɗalibai na ne ni na karanta da su kuma na aure su kaga irin wannan in ka san ka ba da tarbiyyar kwarai me zai hada ka auri mace saboda haka ku ji mata masu tarbiyya ku aura ta hanyar addu'a da istihara da neman shawarwarin da wallahi ban mantawa lokacin da nake kokarin neman aure akwai wani dattijo da yana da shekaru har yanzu Allah ya bai tsawon rayuwa mai albarka sai da nan neme shi nake kaga ga yan mata can guda uku suna tayya yace eh na ce ka gani wacce mai kama ka za ta yin ita ce nake so na aura na cijin na ya shiru ya kalle da ya ce to teka sai ni jaye mai saman titi mun ki bambanta ya yi tsaye saman titi kamar ba yaran da ya kallo ba ya juya na ya juya na har a kawo yana ta kallon su yana kalle kalle wani wurare da sauransu sai ce mini to ai wanda ko ba ya ta gidan wancan ba gidan nan bishi yawo ya ce ai yari a yan mutunci da taga da mutunci kawar a zirka kadiba malam mutane da cijai ku bar wasa da su sun san abin da ba ku sani ba suna hango abin da ba ku yi hangowa duk matashin da zai aure ya tsaya da cija wannan ke sa gaggada da uwayenmu ke muna zaɓin matan aure ba sa matsala kai yanzu da ka isa a ce ɗaya ga wata yariya ɗaya ka so ka uwayenka wani ka samu mata ina ai iyayenka za su ga tarbiyyarka su diba su cancantarta sai su cewa ne mun da tarbiyyar wancan muna son ka aure kai kuma ka musantawa kuma mutanen nan da auren su yi albarka sanadiyar wannan Allah ya samu dace hanya ta hudu taisirul mahari saurake sadaki wa adamul mughalatu fi da rashin zurfafawa cikin sadaki kaga wannan matsala wata babban matsala ce yanzu ana maganar sadaki ko yanzu na aure da muka yaji an ce an daura aure akan kuɗi naira dubu ɗari uku. Kuma haka ba lura da nisabi ya ga kusan 200 da wani abu to kaga shin cewa an kai dole dole sai ya kai nisabi wai hakuri da karatu babu inda shari'a ta ce dole dole sai sadakin da ya kai wannan nisabi wata mazhaba sai daga cikin mazhabobi ta ce aure inda ana sayan kullu sai ya kai wannan lissafin sauran mazhabobi sun ce ko bai kai ba ana iya auren to lahi ne ina wanga mazhaba in ni ji zahi in sheko ya dan launa ko ne ba na ce lahi ne kuma cikin ta ma akwai sauki dan koyi ta akwai inda take zahi in ta ji zahi ta sassauto ibalan mutum ne kana so ya aure yarka kayar da tarbiyya ta ya kudin da su yi mai yawa kai wani na an gare ka rasa na iyalin nan teku magana sun daidai ta yana da dubu ɗan ya kawo a ɗaura auren akan wannan kudin akwai wanda ya sai ce auren ya lalace kuma bu shi saboda haka tsakani da Allah daga cikin hanyoyin sauƙaƙa daga cikin hanyoyin jaya albarka akwai sauƙaƙa sadaki da wasu nauye-nauye cikin aure ɓararku kowa sai waje da saboda aka musassauta ba rayuwarmu mu gaskiya yanzu mun kai mu ya to ci ga abin da aka rasa ci ga a daura mishi auren shi da abin da an ba dole sai ya kai wannan abin ba uwa yana buga misali da to ya hanka baka yanzu dubu ɗari wa zai sai ma gado ai wannan ba wannan magana aka yi ba ai sadakin ba naka ba ne ko da sadakin za ka sai mata gado da shi za ka sai mata kujeri haƙƙinta ne kujeri gado wasu abubuwa in Allah ya hore ba ka yi in Allah bai hore ba ba in tiwa Allah ya hore ba da tabarma da abin da Allah hore kai yi ma'yarka ana na ana aure duk abin da ya shigo a ce aka yi mata shekara kaza ɗakinta ya canza yadda yake sannu sannu amma a ce dole sai an shaƙi ɗaki uku da kayayyaki to wani akwai wahala saboda haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce a azamin nisa'i barakatar mafi girman mata ga albarka sarahun da ma'una su ne matan da aka sauƙaƙa nema aurensu aka sauƙaƙa hidindimomin auren fa kullama kana nikahu da da takalluf duk lokacin da aure yan nisanta daga kallafawa ba a zo da wasu noye-noye ba kana rabu ilal baraka, to auren nan ya yayi zama kusa-kusa ga albarka duk lokacin da aure yan nisan da tsarani ba a sa tsarani ciki ne ba to auren ya kusantarwa zuwa gami zuwa ga samun albarka shi ku duk auren da aka tsananta aka sa wa harhanu wai har da amarya in za a ana ɗauka amarya wai sai awon irin nau'in motocin da aka son a sai da su ɗauka amarya wayan kun ga zo da motoci ne kaza sai a ce wai ɗayan talaka ku koma ku bari a auren muku motocin da za a sa amarya a ce a kai ta to yin kuna da wannan domin ba a ba angon mota ita ma amarya a bata mota kawai alfahari na banza doyi mutane ko ga Allah ya azurta shi da nawai abin da ya bashi sai alfahari da kai tsakaninka da Allah ka binciki tarihi mahaiyarka da za a aurenta mota nawa aka kowar gidanku aka ji aka ta ɗakin mijinta tsakaninku da Allah ko mashin babu ko da shi babu aka aka zo aka wanke amarya aka kai ta dakin miji babu wata wahala to yanzu ya halli sawa aka in aka zo za a kai amarya mashin nawa ya rakayo ta mota nawa ta rakayo ta alfahari kawai irin wayan na ababen suna jawo samun matsala a cikin albarkar aure saboda haka abu na biyar izharul walima bayyanar da walima a yi walima in mutu ya aure kamar yanzu da aka yi haka a ce an yi walima to amma kun ga yanzu ga walima kadai ba ta isarwa domin yanzu wannan walima a fahimta na kamar baban amarya da ya gaici wa ga walima haka ne to ina ki ango sai ya yi tashi shugaba kana jin wata matsala yanzu ga walima ba. uban amarya ne ya gayyace ta to shi ma miji ya kamata ya gayyace ta gobe ko ban gobe ko nan da wata daya ko nan da sati biyu shi ma ya gayyaci yan uwa da abokan arziki a taro a ci abinci a yi mai addu'a ya haɗa da wa'azi fari'in ma in ma ba haɗa ba shike amma dai walima tana cikin abin da ke sa aure shi albarka walima da bayyanar da godiya ga Allah akan ni'imar da ya yi maka ta aure ko ni'imar ka auren da yarka ko ni'imar ka ɗaninka ya yi aure a musulunci ya halatta wani ya shirya wani walima ko ba haka ba yanzu kawai wani abokin ango sai ce gobe ya gayyaci walimar ango shi zai bai walima a wuri kaza duk ana haka to saboda haka shirya walima a tara jama'a a ci abinci a ci abin da ya sauwaka yana daga cikin hanyoyin sanya albarka annabi sallallahu alaihi wa sallam, ya ce ma abdurrahman dan au ya ce masa aulim walau shati aulim ka walima walau bi ko da da rago ne ko da rami ko da rago eh kai walima ko da da rago ko akuya ko tunkiya ko musuru irin wannan yana da kyau mutane wanda an da daba ya gane wannan in mutum ya shirya walima yana da hali kuma tsakani da Allah ba talauci ne ke sa ba mu yi ba ba talauci ba ne ba mu da wannan talauci kuna ji ko ba mu da wannan talaucin da zai hana mu yanke 'yan dabbobi in za mu yi walima a shi kana dan busuru kai ciwon busurunka wata shidda gabanin kai aure ran da kai aure a yanke duk da ayi hakan da inda an ka hito sai a hada walima saukan mutum da walima aure dai sai a yanke dan busuru a zo a ba mutane a yan romuwa mutane na kurbawa suna ɗanci wannan ɗan nama kowa wace wace ana murna ana wani ciki a dawa abinci a raba abinci wanda yana da cikin abin da ke sa samun albarka a cikin zamantakewar aure saboda haka da yake <coughs> ana nuna min lokaci yayi kuma nan zan tsaya abinda na karanta daidai Allah ki ba mu ladarsa kurakurai Allah shi yaye muna Allah ki amintar da mu ga abin da muke jin tsoro wannan aure Allah ya sanya masa albarka Allah ya ba su zaman lafiya Allah ya haɗa hankulan su Allah ya sa wannan aure ya ɗore har zuwa gidan aljanna ya Allah muna roƙonka wannan gari mu na gulma ka malalo muna alkhairai da albarkoci ka tsare mu daga dukkanin fitintunu da rigingimu ka yi nesa da su ya arhamar rahimin ya zarjalal wal ikram wa subhanaka allahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayka assalamu alaikum wa warahmatullahi wabarakatuhu.